وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta asabar sha biyu ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta biyu. ke daidai da 24 ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani duka wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwarimi jihar kaduna a wannan ƙasa ta mutum najeriya ana gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala jerin gwanan tafsirin wannan shine darasi na uku mun kwana a cikin suratul uh, mulk za mu tashi a aya ta ashirin inda Allah maɗaukaki yake cewa ashirin da ɗaya ke nan ashirin da ke nan ya kuke aya ta ashirin ke nan amma hada nabi wajen dullakun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما Allah maɗaukaki ya ci gaba da faɗin ni'imar da ya yi wa al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi musamman mutanen Makka wa'anda wannan sura daman tana daga cikin surori wanda aka sauki ita a garin Makka. kuma mafi galibi surorin da aka saukar a garin Makka tana karantar da tauhidi ta Allah da tunawa bayan Allah ni'imar da Allah ya musu na rayuwa wannan yana daga cikin rububiya ta ubangiji sananta zai sa ka ƙara tabbatar da uluhiya wato Allah shi kaɗai ya cancanci a bautata masa kada a haɗa wato tarayya da shi saboda haka ne Allah ya ce amman hazan ladi huwa jundun lakum shin wane ne wanda yake a matsayin mai kariya a gare ku surukun min dunin rahman wanda zai taimaka muku a rayuwa koma bayan Allah shin akwai wata tawaga ko runduna da ta isa ta taimaka muku koma bayan Allah a rayuwarku in kuna talakawa a mai da ku mawadata idan kuna gajiyayyu a mai da ku masu ƙarfi idan kuna cikin bukata a mai da ku waɗanda ba ku da bukata a rayuwa idan kuna cikin rauni a ƙarfafa ku akwai wata tawaga ta runduna da ta isa ta yi wannan koma bayan Allah wannan tambaya ce wanda ake kira istifhamu takriri al-inkari tambaya ce wacce ba ta bukatan amsa amma kamar inkari ake yi saboda a lisanul hal da lisanul maqal ba su yadda cewa Allah shi ke yin wannan aiki ba shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inil kafiruna illa fi gurur wato kafirai ba a komai suke ciki ba sai ruɗani na lafiya ruɗani na arziki ruɗani na dukiya ruɗani na yawan yaya wanda a da mutane suna tunkaho ne da yawan yaya wanda yanzu gudu ake yi da idan mutum ya fi kowa dukiya ya kuma fi kowa yaya Ya'yansa suna masa convoy ne duk inda za shi ƴaƴan suna biye da shi suna ƙarfafa shi wannan shine abin da ya faru da Walid bin Mughira har yake tutiya ya fi kowa dukiya alhasuli ma suna ganin cewa wai alƙur'ani bai kamata a ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya kamata ne a ba Walid bin Mughira baban Khalid bin Walid kenan a garin makka sannan kuma a ba ubayi bin khalaf a garin ta'if saboda wa'annan mutanen masu kuɗi ne kuma suna da ƴaƴa suna da dukiya suna da ƴaƴa duk inda za su fita ƴaƴansu suna musu convoy ne suna tafiya suna take musu baya wannan a wannan lokaci su suna tutiya ne da yawan dukiya da ‘ya'ya sai Allah maɗaukaki ya ce inil kafiruna wato kafirai ba a komai suke da illa fi gurur face a cikin rudani wato zuciyar da suke da shi ya rudar da su ‘ya'yan da suke da shi sun rudar da su shi sa Allah ce wa ma amwalukum wala auladukum kuma inda na zulfa إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم lahum الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون Allah ce wa ma amwalukum dukiyarku wala auladukum balle ƴaƴanku billati tuqarribukum indana zulfa da su isa kawo ku kusa da ni da inji Allah wato yawan dukiya da mutum yake da shi da yawan ƴaƴa da mutum yake da shi idan yana tutiya ba su isa su kawo shi kusa da Allah ba illa man amana sai mutumin da ya imani wa amila saliha kuma yi nagartaccen aiki a lokacin da yake duniya fa'ula'ika lahum jaza'u bi'fi irin wa'annan su ne suke da sakamako na ruɓanya musu ladan aikin da suka yi na imani da suka yi da Allah suka nemi kusanci zuwa ga Allah wa hum fil ghurfati aminun kuma su suna cikin aljannan gurfa a cikin aminci ba su da tsoro ranar tashin kiyama saboda me saboda sun yi imani da Allah sun mai da al'amarinsu zuwa ga Allah kuma sun ribaci lokacin da Allah ya ara musu a rayuwa wato ummu sulaim mace ce wacce na Aisha takan jinjina mata takan girmamata, mata kuma takan cewa ta fi mu wayo mu mata me ummu sulaim ta yi ummu sulaim mijinta malik shine baban anas dan malik ya ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mashayin giya ne yana matukar son giya yana kaunan giya matar shi kuma ta musulunta sai take tallata mai musulunci take nuna mai illar giya da sauransu kyamatar abin sai ya tafi sham a nan ya halaka ya mutu da ya mutu wannan baiwar Allah sai abu talha abu talha mutum ne mawadaci a garin madina ba wanda bai san shi cewa abu talha mai arziki bane sai ya fito yana santa ga aure sai ta ce ka ba a kyamatarka amma akwai abin da ya sha makance tsakanina da kai shine musulunci ba na son ka sai ya ce azurfa ko zinari wato idan kina so zan baki a matsayin ki? na ce rike azurfanka da zinarinka ba na so in har kana ƙaunata ka musulunta musuluncinka shi ne na kinga tana da dama ta ce tana so ko kuma tana da dama ta ce a bata za ta karba amma ta ce ba ta son azurfansa kuma ba ta son zinarinsa abin da take kauna daga gare sa shine ya musulunta in zai musulunta ita ba ta son komai a tattare da shi sai ya ce ya zan yi sai ta ce mai ka tafi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana cikin sahabbansa sai ga Abu Talha yana zuwa manzan Allah da ya kalle shi sai ce ja Abu Talha wa fi wajihi gurbatul Islam ga abu talha nan zuwa amma akwai haske na bakwantan musulunci a fuskarsa ma'ana yana ƙaunan musulunci yana so zai musulunta yana zuwa sai ce wato bintu malhan ita ce babanta malhan ita ce ta turo ni zuwa gare ka kan cewa musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya na masa kalman shahada kun a nan ta nuna ba dukiyarsa take so ba abinda take so ya musulunta duk abinda abu talha ya gabatar wa musulunci na alkhairi har zuwa ranar tashin kiyama wannan mata tana da lada tana da kaso a cikinsa saboda ta dalilinta ne musulunta ashe kenan ta yi dabara saboda me ta nemi abokin tafiya kuma Allah ya sa ta samu abokin tafiya wanda da gaske yake addinin yake nema sa'annan kuma Allah ya yi albarka a ciki shi sa a nan Allah maɗaukaki ya yi ishara akan cewa su kafirai na makka ba abin da suke ciki sai rudani shine inil kafiruna illa fi gurur wato rudanin dukiyar da suke da shi da yawan 'ya'yan da suke da shi da matsayinsu a garin maka shi suka duba kamar yadda yau idan ka duba halin mutane wani yana gani yana da kuɗi saboda haka shi ba shi ma da Allah wani ma yana gani idan ko kuma wata tana gani idan ta zo wajen wa'azi ko wajen karatu neman ilimi talauci ne ke kawo mace ma zuwa karatu saboda haka ita shi the big girl ta fi ƙarfi ta zo ta saurari karatu ta fi ƙarfi ta zo ta koyi ilimi na addini ai talauci ne ke sa mace ma ta ɗauki lokaci tana karatu ana harkan dubai ne ana harkan switzerland ne ana harkan uk ne ana harkan beijing ne wadan corona ba da harkan wuhan za a yi eh amma corona ya hana harkar wuhan ba don komai ba saboda tunanin kenan sai Allah maɗaukaki ya ce amman ya alladhi yarzuqukum shin wane ne wannan da yake azurta ku ko kuma wane ne ya isa ya azurta ku in amsaka rizqahu idan Allah ya rike arzikinsa ko wanda ya isa ya azurta ku wannan istifhamu takriri ne al'inkari tambayar da amsar kowa ya san cewa babu wanda ke azurtawa cewa sai Allah a aikace wato an sani a zuciya bilisanil hal sun sani amma bilisanil maqal kafiran maka sun kiyarda in ka tambaye su wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah da za ka tambaye su waye halarci sama wa ya kasa za su ce maka wallahi Allah ne amma kuma me suna shirka kamar macen da za ta in ka tambaye ta za ta ce maka ai Allah ubangiji ne Allah abin girmamawa ne Allah abin ji ne amma a aikinta ba ta bin dokar Allah kaga bilisanil hal ba ta yadda da ubangiji ba amma da nisanin makal ta yadda da Allah furucin da za ta yi ta yadda da Allah a baki amma aikinta ba ta yadda da Allah ba In ga akwai matsala to wannan shine tambayar da Allah yake yi wa mushrikai da kuma duk wanda yake bautata wa Allah amma kuma yana samun kaikayi a zuciyarsa wajen aiki Shi ne Allah ya ce idan Allah ya rike arzikin waye isa ya azurta mu jallaju fi utuwin wa nufur Allah ce yace a'aha ai rufi fi tughyanihim sai suka ci gaba a cikin wato kutsawansu fi utuwin a cikin kankarewa taurin kai wa nufurin da kuma nisancan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu na kadaita Allah a wajen aikace-aikacensa shine ke ba da dama ka kaɗaita shi a wajen bautata masa cewa ba za ka haɗa shi da wani ba duk matan da ta shiga cikin damuwa kila mijinta kila mahaifiyar mijinta kila dangin mijinta suka kasa ta a gaba maimakon ta tashi cikin dare yi kuka ta gaya wa Allah damuwarta sai ta je wajen wani kutaki wani boka take gaya mai cewa tana so a bata maganin farin jini kun ga bilisanil hal a halin da take ciki ya nuna ne ba ta yadda da Allah ba da ta yadda da Allah ai za ta yi sallah ne ta kafa goshinta ta yi kuka ta gaya wa Allah kuma Allah ya kwaranye mata dan shi kadai ne ke iya kwaranye duk wata damuwa da mutum ya shiga cikinsa duk wani kunci da mutum yake ciki inda ya rungumi Allah ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah to Allah zai haskaka zuciyarsa sa'annan kuma zai tafi daidai kamar matar da take ce min malam ni Allah ya jarabce ni da wata kishiya wacce take tsafi ita kanta ma matsafiya ce ta ce malam lokacin da aka auro ta ni dai ba wai ina na damu da addini ba ne da na mutu a wannan lokacin ba san me zan gaya wa Allah ba a wai ina wani abu bane amma addini bai dane ni ba a rayuwata ranar da aka kawo ta mijinmu kuma matafiyi ne bayan ya tafi kawai sai na ji ta tashi cikin dare wajen sha biyu sai na ji tana kiran sunana wacce tashi tuɗe hauka ruga ta ce malam sai na fara kuka tana ta kuka ta ce sai Allah ya sa mata natsuwa a zuciya cewa yi sallah mana ta tashi sai ta ce malam sai na yi alwala hannuna na kyarma haka a tsorace da na ji ana cewa in hauka in tashi in ruga da gudu ta ce malam da na kabbarta hannuna na kyarma na kabbara bayan kabbaran nan ta ce ina fara sallah sai na ji Allah ya samun natsuwa ta ce malam daga nan fa shi kenan sai na ji Allah ya samun cewa a zuciyata ban taɓa samun wani damuwa ba ce malam dagala nake sawa amma yanzu ba inda zan tafi ba ce da hijabi malam in aka bani magani, ba zan iya ɗaurawa ba ashe kenan ta zama mata alkhairi ta ce ni kishiya ta sharri ce gare ni amma ni ta zama man alkhairi saboda ta dalilin ta yanzu na rike Allah da bata zo gidana ba kila da ma ba rike Allah ba amma zuwanta ya zama man alkhairi malam ka gani yanzu ina salloli na ina zuwa islamiyya ina kaza ina kaza ni zuwan ta ya zama min alkhairi idda mashar wato tana da sharri amma ni zuwan ta ya zama min alkhairi kina ce da mata suna kallon halin da suke ciki kamar yadda ke kika kalla da sun rage matsalolin rayuwarsu duk abin da ya zo maka ka duba ya wani irin fa'ida ka samu ya ƙara maka alaƙa ne da ubangiji ko ya nisantar da kai idan ya ƙara maka alaƙa da ubangiji to sai ki gode wa Allah wato wannan abin sharri ne ta wani fuska alkhairi ne ta wani fuska kuma saboda abin da zai haɗa ka da Allah ai abu ne mai alkhairi ko kuma duk abin da zai raba ka da Allah duk kyawunsa wannan abin mummuna ne sharri ne a rayuwar ɗan adam shi sa Allah maɗaukaki yace afa man yamshi mukibban ala wajhihi shin ka ga mutumin da ke tafiya a fuskansa fuska ne kuma ya koma ƙasa hannu yana dafawa kafafuwansa na sama an juya shi yanzu yana tafiya ne a kan kumatunsa ahada amman yamshi sawiyan shin da wanda ke tafiya a kan kumatunsa a fuskansa yake tafiya da shi da wanda ke tafiya a miƙe wanne ne ya fi shirya wanne ne ya fi tafiya daidai ala siratin mustaqim wanda shi yana tafiya a tsaye a kafafuwansa yana kan tafarki miƙaƙƙe anan Allah maɗaukaki yana nuna tsakanin musulmi mumini mai bautan Allah da kuma wanda yake kafiri ko kuma musulmi wanda yake yin shirka don duka aikinsu iri daya. da kafiri da musulmi mai yin shirka ɗabi'arsu ya zama iri daya. wannan kullum yana tafiya inda zai samu alaƙa ne da ubangiji ya kyautata alaƙarsa shi kuma wannan duk inda zai je ya yi shirka ya yi tsafi shi ne yake zuwa da wannan da wannan ai ba za su zama ɗaya ba Allah ce ba za su taɓa zama ɗaya ba saboda ɗabi'unsu ba ɗaya ba ne wanda yake bautata wa Allah yake bin daidai shi shine akan daidai kuma shi shine akan siratul mustaqim hanya ta shiga aljanna a kan kafuri wanda gobe kiyama za a ta da shi akan a akan halaka duk wato akwai waɗanda za ku ga musulmai ne amma wa walidin wa ma walada mata ce da mijinta dukkansu matsafa ne zuwa gidan boka suke kowa na neman sa'an kowa ka je shi ma ya je kamar matar da ta ce a karamakalla wato malam wallahi da ina zuwa gidan boka kuma wallahi ba ni kaɗai ba ne har da mai gidana muke zuwa na ce ɗan da ke da mai gidanki ta ce eh malam wallahi da ni mai gida na muke zuwa amma malam wa'azin da kake ta mun kake ta mana Allah ya sa mun imani na daina yanzu matsala ta mai gida na kullum idan na mai magana sai ce ai Allah ce tashi in taimake ka to duk matar da take biyewa hawa ce ko kuma mai gida ne ko kuma makwabciya ce ta zama sanadiyar zuwan ta gidan boka gobe fa kiyama duk masu yin irin wannan ana ta da su ne mazansu da matansu a jefa su wutan jahannama Allah ce ushurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun Allah madaukaki yake cewa ushurul ladina zalamu da wa'anda suka zalunci kansu suka koma suna yin shirka mazansu da matansu wa azwajuhum da matansu ba ma kanu ya'budun da abin da suka kasance suna bautatawa min dunillah kuma bayan Allah fahduhum ila siratil jahim Allah ya ce ku kada su zuwa ga hanyar wutan jahannama Allah ka tsare mu sai ce waqifuhum aida su innahum mas'ulun wallahi su masu sai sun ba da amsan tambayan da Allah zai musu akan halin da suka yi a duniya saboda ba su kaɗaita Allah ba sun koma idan suka haɗu ƙawaye wa'ansu ƙawaye ne ke jansu zuwa ga halaka wa'ansu kuma makwabta ne Allah ya jarce su da makwabta mutanen banza su aikinsu ina suka fito gidan boka ina za ki gidan boka me kike yi gidan boka ina za ki gidan boka akan me kike kwana akan gidan boka komai na rayuwarta sun cike idan ta yi sai ta kira boka na zo wucewa fa kishiya ta ta harare ni yanzu yaya tana fitowa ta ci karo da mage aiki za ta billahi billahi ita fa ba ta yadda magen nan ne ya zo wucewa ba kishiyarta ne ta aiko ta sai an kira mai gida an tambaye ta. shi ne ne ita fa ta ci karo da mage shi kuma da yake daman kucaki ne dan iska shekani ya samu inda zai dinga takan mata wallahi akwai mata da ta ce min miliyan uku sai da ya kakkaɓe mata ya ce malam ni kaina ban sanya aka yi nake bada wannan kuɗin ba ma abin da ake sai a bata ta ce ta je ta shafa kun ga irin wannan wato duk mutumin da ya riƙe Allah a ibada ba zai taɓa taɓewa ba mata ce aka aure ta ita ce mata ta biyu a cikin mijinta ita kuma a ɗabi'arta ta saba yin sallan dare ita kuma wancan uwar gidar ta je gidan boka aka ba ta wani ɗaki aka ce mata in za ta yi ta yi tumbur nan kuma kada ta bar kowa ya ganta cikin dare wannan amaryar da ta zo za ta tafi ikon Allah amarya cikin dare ta tashi ta shiga bayi za ta yi alwala ta gama alwala kenan windon bayin za ta yi haka ta ja kawai sai ta hango kishiyarta ta fito rara ta ganta tsirara ta tsaya a daidai salga ta jefa abin da aka bata a cikin salga tana jefawa sai ta rike wani abu ta tsaya haka ita kuma kishiyar ta tsaya tana kallon ikon Allah daman can boka ya ce mata me kada me kada wani ya ganta ikon Allah a wannan hali wannan kawai matar sai ta je ta samu mijinta ce mai gida zo ka ga wani abun mamaki ita kira mijin shi ma ya zo kawai sai ya gani tana tsayawa kawai sai ta kife sai ta fara hauka kabaran ta fara hauka a wannan lokacin duk abin da bokan nan ya gaya mata ta aiwatar sai da ta faɗi da bakinta Allah ya sa bokan bai mutu ba Shi ne aka je aka samu bokan bokan ya sa abin nan aka karya asirin sannan ta dawo cikin hayyacinta an ji kunya ko ba ji kunya ba ta zo kada kishiyarta kuma sai Allah ya kare ta ku duba inda Allah ke maka yaki kun ga kiyamul lailanta ya mata amfani ko bai mata ba komawa zuwa ga Allah ta ya mata amfani ko bai mata ba ya mata kuma wannan boka ya amfana da ita sai amfana da ita ba gashi ya sa ta yi asara Allah ya sa ma mijin mutum ne mai saukin kai sai ya ce mata ta tuba Ina wani ne mai kallon ta kawai zai ya ce mata ta tuba ta fara kuka ta fara wiki-wiki da ido kamar jaba to kun ga irin wannan yana daga cikin kuskure da dewa mata suke fada su halaka kansu kuma su rasa abin da suke nema duniya da kuma lahira a lahira inda azaba ce to da sauki a inda duka ne da da sauki azaba ce ta jahannama kuma azabar ubangiji Allah ya ce azaban sa'ada ne azaba ce mai hauhawa daga sakon din da aka jefa mutum a wuta daga wannan sakon din haka za a dinga rukunya masa azaba hawa yake kamar thermometer haka zai ci gaba da karuwa karuwa to kuma shi shirka ne kanci yana aiwatarwa ba zai taba fita daga wutan jahannama ba Allah ka to wannan yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala yayi magana akai ya tsawatar shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Anas bin Malik wanda Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa ya fassara wannan aya yake cewa kila ya rasulullah aka ce ya ma'aikin Allah kaifa yuhsharu an-nas ala wujuhihim ta yaya za a tada mutane ranar tashin kiyama mutane na tafiya shi kuma a fuska yake tafiya duk mutumin da ke shirka ya rabu da Allah ranar tashin kiyama kowa na tafiya a kafafuwa shi kuma yana tafiya ne ta fuska to shi ne sahabbai suke mamaki ta yaya za a samu mutum yana tafiya da fuskansa tunsa yana tafiya kafansa na sama hannunsa kuma na abin nan amma kuma tunsa ne yake taka ƙasa hannunsa na sama kafafuwansa na sama ta yaya mutum zai iya wannan tafiya faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, alaysa alladhi amshahum ala arjulihim qadiran ala an yumshiyahum ala wujuhihim ashe wanda ya sa mutane na tafiya a kafafuwansu ba shi ba ne ke da ikon da zai iya sa su dinga tafiya a kan kumatunsu ba ba shi bane ba ta iko to yadda ya ba mutum iko yana tafiya da kafafuwansa haka zai ba da iko a dinga tafiya a kan kumatu to aikin da ya a duniya shirka yake yi yanzu gashi nan sai aka yi capsizing ɗinsa aka yi turning ɗinsa upside down kumatu ne ke tafiya kafafuwa na sama da hannaye duk nauyin ya koma tsakanin kumatunsa da wuya kun ga wannan ai azaba ce ko to haka ake yi masa a ranar tashin kiyama Allah ka tsare mu sai Allah ya nuna mana kudrarsa na halittarsa da kuma dalili akan cewa akwai kiyama sai Allah ya ce kul ka gaya musu huwallazi ansha'akum Allah shine wanda ya kago halittanku ai ibtada'a Shi shine wanda ya fara halittanku a matsayinku na dan adam waje alala as-sam'a ya sanya muku ji wal absara da idanuwa guda biyu wal afidata da zukata wanda za ku yi tunani da shi sai ne ya ce ƙalilan ma tashkurun kaɗan ne daga cikin ku ku bayina kuke gode min akan wannan ni'ima wannan yayi tamkar wannan Allah madaukaki da yace ce ata ala insani Shi min dari lam yakun shay'an mazkura wai shin labari bai zo wa ɗan adam ba zamani mai tsawo bai zama abin ambata ba shekara ɗari da suka wuce ba wanda ake sa a cikinmu nan inna khalaqna al-insana min nutfatin Allah ya ce mun halicci ɗan adam daga ɗugon mani amshajin cakuɗaɗɗe shine maniyin ɗa namiji da na ɗya mace Allah ya cakuɗa shi a cikin falofiyan Allah ya kaddara bayan an samu fertilization ya wato ya tabbata wanda wannan spam ɗin ya zo ya yi fertilizing ɗin wannan kwan idan Allah ya nufi wannan kwan ya zama ɗaya guda biyu ‘yan biyu masu kama da juna sai kwan ya tsage sai zama guda biyu idan kuma Allah yana nufin ya samar da ‘yan biyu wanda ba su yi kama da juna ba sai a samu spam guda biyu ya yi fertilizing ɗan kan guda biyu ai daman fallopian tube kamar gwafa yake haka ɗaya a nan ɗaya a nan to idan ya zo daman yana zuwa yana 24 hours yana jiran wato fertilization to take place na zygote ɗin a wannan lokaci sai a samu Da namiji ko ɗaya mace ɗan biyu amma ba ci kama da juna ba wannan waye ke yin wannan tsari Allah wannan fa ilimin hatta ba ture da ke tutiya kan ilimi na kimiyya da da ita ba ture bai fara samun wannan ilimin ba a 17 century saboda da su turawa a ɓangare na ilimin medicine suna ganin cewa idan mace ta samu ciki cikin yana farawa ne an tayi ɗan karami ɗan mitsitsi wato idan tana cin abinci sai ya fara girma sai a 17 century suka samu ilimin cewa yana farawa ne daga sperm sannan ya rikide ya zama jini sannan ya rikide ya zama tsoka sannan Allah ya fitar masa da wato gaban jikinsa da makamancin haka daga nan ne suka samu wannan ilimi amma ilimi na addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan bayanin haka kuma Allah da kansa a cikin ƙur'ani ayoyi masu dimbin yawa Allah ya yi bayanin da ke nuna halittar ɗan adam yadda Allah ya fara shi ya fara mutum ne daga wato sperm to wannan ni'imar da Allah ya yi wa ɗan adam da Allah maɗaukaki yake magana sai ce ja'alnahu sami'an basira da ka zo duniya sai Allah ya sa ka sami an kana ji basiran kana gani da idan an haifi yaro sai ya yi sati ɗaya tutur kafin ya fara gani daga ga idan shi a rufe hannunsa a dunkule sai a ce alkawari ya ɗauko alkawari amma yanzu yaro za ka ga a haife shi ya ka shi haka Kamar burbu yana kallon ka idan shi abu ne yana kallon ka da za ka mai haka zai yi yana haka zai yi haka saboda me duniyar ta waye kenan ko to shi ma da wayewansa ya zo duniya amma da za ka ga yaro idansa sai a ce yana bacci kuma idansa biyu amma ne idansa a rufe amma yanzu fa haka yake kallo idan abu ne yanzu da ma da za ka dan mai haka za ka ga ya dan yi haka ya dan yi ya ɗan yi dariya saboda wayan da wayan sai zo duniya Allah ce faja'alnahu sami'an basira muka sanya shi yana ji yana gani wannan duk ni'ima ce wanda Allah ya mana sai ce waja'ala lakum sai ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shine wanda ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba waja'ala lakum sam'a Allah ya sa muku ji wal absara da gani wal afida da zuciya la'allakum tashkurun don ku zama masu godiya ga Allah zuciyar nan shine kaman pancreas yake a jikin ɗan adam yana tace maka abinda wato kwakwalwa ya hararo maka na tunani idan ya tura wa zuciya zuciya shine zai tace wannan abin ya amince ko kada ya amince idan zuciya ya gama kulla wannan abin sai tura wa kwakwalwa kwakwalwa kuma sai tura wa gabai ya aiki da shi saboda zuciya ya kullaci abin ko ya ki kullatan abin ashe Allah bai mana wannan aiki bai cancanci godiya ba sai Allah ya ce kalilan ma tashkurun amma kaɗan ne daga cikin ku ku bayi na kuke gode min akan wannan ni'ima da na yi muku Allah ne fai mana wannan ni'ima ki duba ganin ki kyauta jin ki kyauta sannan kuma Allah ya baki zuciya da za ki iya tace abu wannan abin ki kullace shi yana da kyau ko kada a ni ban yarda da shi ba shikenan gaban ki ba za su amince su aiwatar da wannan abin a zuciya ba ai babu abin da ke saurin ake ribatan mutum da shi kaman zuciya in dai zuciyar ka ya karkata ga abu shikenan an gama to shi sa Allah ce to kaɗan ne daga cikinku kuke gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima da Allah ya muku sai ce qul huwa zara a fil abu. ka gaya wa mushrikan nan ji Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa waɗannan mutanen huwa zara a fil abu. Allah shine wanda ya dasa ku a doron ƙasa ya yaɗa ku a doron ƙasa wa ilaihi tuhsharun kuma gare shi ake tada ku huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan amshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan وسلك لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ni'mal شيني Allah shine wanda ya كسا doran دام ya كسا mu a doran وانا kuma ya فانا mana wannan ƙasa a cikin kwanaki biyu fa Allah ya nan kasan nan da kake yawo kuke takawa kwana biyu Allah ya halicce ta duwatsu ƙoramu da sauran arzikin da ake samu a doron ƙasa su ma a kwana biyu Allah ya halicce su idan aka haɗa an samu kwanaki nawa kenan an samu kwanaki guda hudu sannan kuma sama Allah ya halicci sama a kwanaki biyu idan aka haɗa an samu kwana nawa kwana shida Allah ce kul atakfuruna billazi yaumai arda fi yawmayn Aluna taj'aluna lahu andada Ta gaya musu yanzu za ku kafircewa wanda ya halicci doron ƙasa a kwanaki guda biyu Allah ya ce yanzu za ku wa wanda ya halicci doron ƙasa a cikin kwanaki biyu wajen alala kumun a taja'aluna lahu an dada sannan kuma za ku sanya masa kishiyoyi a wajen bauta Allah ya ce ku yi ku ƙi sa'annan kuma ku ɗauki wani abu koma bayan Allah kuna masa hidima maimakon ubangiji zalika rabbul alamin wanda yayi wannan aikin fa ubangijin talakai ne waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin Allah ya ce muka sanya duwatsu a cikin kwanaki biyu idan aka haɗa biyun can da biyun nan sai zama kwanaki guda hudu ku kaddara fiha aqwataha hanyoyin cin abinci da arziki na doran ƙasa Allah ya sanya su duka a cikin kwanaki biyu precious stones da ake samu a doran ƙasa su tantalize su waye da menene duka je a doran kasa su wato gwalagwalai da zinari da zabar da Allah ya sanya su dukkansu a doron ƙasa Allah ya sanya su a cikin kwanaki biyu hanyar da ake samun dukiya Shi ne Allah ce sawa'an lisa'ilin wannan daidai ne amsa ce ga masu tambayan kan yanayin da Allah ya halarci kafa wannan ya nuna mana ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam shi sa Allah ya ce ka gaya musu waye ya shimfiɗa muku doron ƙasa ilaihi tuhsharun kuma gare shi za a tada ku dukkanmu a nan ranar tashin kiyama kowa zai fito ne daga kabarinsa idan muka fito daga kabarrukanmu kowa ga aikinsa na jiransa a bakin kabari ayyuka na alkhairi ko sharri kowa a cikin nan shi zai yi dakonsa wato duk mai zuwa aikin hajji ko umara ya kamata a ce ya fi kawo kiyama kusa akwai abin da kana kallo ya fi ƙarfinka ba wanda zai maka sai kai da kanka in kika siya kaya kowa ta kansa yake yi sai za ki cici kayan ki nemo wanda zai kauta da sauransu wannan a saudiya kenan ko wannan ne yake nuna mana yana nuna mana ishara ce ta cewa a ranar tashin kiyama da Allah ce ya hamiluna auzarahum kamilatan yawmal qiyama za su ɗauki laifinsu cikakke a bayan su ranar tashin kiyama to a irin wannan zan manta ba akwai ranar da muna nina Jidda, seaport na jidda za mu shiga jirgin ruwa ne na mu wuce lokacin ina karatu a sudan akwai wata mata yar misira ce ta siya kayayyaki tsohuwa ce ta siya kayayyaki na ce da ce wannan kayayyakin jikoki ne kuma ga jirgin ruwa daman ana tafiya ne da time time din na yi mutane na ta gudu suna so su shiga cikin jirgin ruwan kafin a saki abin nan a rufe ita kuma gashi ta siyo kayayyaki ta riƙe ba wanda ya kalle ta sai kuka take zabgawa tana ya ibni sa'idni yaro na taimake ni mana sai na kalle ta nace Allah sarki yanzu ga kawayenta duk suna tare kowa ya kyale ta wanda ya cici na shi wanda ya daura ana gudu ita kuma an kyale ta sai kuka take ta zabgawa nace wannan tamkar kiyama kenan nafsi nafsi ko kowa ta kansa yake yi sai na ɗauke kayan sai na tafi da shi na sa mata na ƙara zuwa da gudu na ɗauko tsawon na ƙara zuwa na sa mata ta ce Allah ibari fi ya ya Allah ibari ta dinga min addu'a sai na kalle ta Allah sarki yanzu fa wannan tamkar kiyama kenan yanzu kowa ta kansa yake saboda ga jirgin zai tafi to kun ga wannan yana nuna mana rayuwar lahira ne a gaban Allah za a tada mu kuma kowa zai fito daga kabarinsa yau mai khurujuna min al-ajdasi sira'an annahum ila nusubi yufihun kowa zai fito daga cikin kabarinsa aikin da mutum ya aiwatar a duniya gashi nan jibge a gaban ki ke za ki dakonsa a ranar ba wanda zai taimake ki za ki kiɗa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari kowa zai ɗauki laifinsa akwai wanda zai ɗauka kamar masallacin nan ai ƙarami ne akwai wanda zai ɗauka kaman anguwan nan akwai wanda zai ɗauka kamar kaduna state akwai wanda zai ɗauka kamar nigeria akwai wanda zai ɗauka kamar duniya eh kowa haka zai ɗauki laifinsa zai cicciɓa a kansa yadda ka saba wa Allah a doron ƙasa haka za ka cicciɓi laifinka a bayan ka za ka ɗauke shi kamilatan Allah ce cike za a ragewa sannan kuma da rana an kusanto da ita duk da kanmu kanilin hadisin abu huraira ya ce kamar mil mil a kalmar larabci yana ɗaukar ma'ana guda biyu mil na farko karan zari wannan ɗan ƙaramin karan wannan ɗan siririn abin to ana kiransa mil a larabci sannan kuma mil mil ɗaya da ake tafiya shi ma ana ce mai mil sai ce to na kasa ganewa wanne ne manzan Allah ke nufi shin kusancin rana kaman karanto zali zuwa kanmu shi Allah ke nufi ko shi manzo Allah ke nufi ko ko ana nufin mil ɗaya kowanne ne yana nuna kusancin me rana da kanmu yace mutane za a yi zufa kuma kowa zufansa gwargwadon saban Allahnsa a duniya wani zufansa yana daidai idan sahunsa Allah ka sa mana cikinsu wani zuwa ƙaurinsa wani kuma zuwa cibiyarsa wani zuwa ƙirjinsa wani kuma zuwa wuyansa wani ma zai nitse a cikin guminsa saboda saban allansa na da yawa haka zai yi dumu a ciki kuma ga kaya ya rike a sama a ranar ne fa Allah ce yau mai firrul mar'u min akhihi ranan da ɗan'uwa uwa na gudun ɗan'uwansa. uwansa wa ummihi wa abihi kina ganin mamanki sai ki shakwana <laughs> ga mama sai ki shakwana kina ganin babanki sai ki sha kwana saboda me kina tsoro akwai wani haƙƙi na uba ko haƙƙi na uwa da baki ba su ba a ranar fa babu lada ladan da za a biya mutum da shi babu kuɗi ko dinari ko naira ko dala ko pounds ko euro ko pound sterling kamar yadda mutane ya ce ai zan baka kuɗi ai ina da kuɗi shi sa ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa'azi ga sahabbai yace kai duk wanda na taɓa zalantarsa a cikinku ko na cuce shi ko na mai wani abu mara kyau ya zo ya yi fansan abin da ya ɗauki fansa a kan cutar wanda ne masa ko dukan da ne masa ko wani abu tun kafin ranar da babu dinari babu dirhami babu kuɗi aiki ne na lada ko na zunubi za a biya mutum da shi yana faɗin haka sahabbai duk suka sa kansu a ƙasa suka ta kuka saboda manzo Allah yana musu ishara ne kamar zai mutu suna kuka a hakan sai ukasha bin mihsan sai ɗaga kai yace ana ya rasulullah ni ne yasa bai suka juyo suna kallon sa yace menene yace ranan da kake daidaita sahu a yakin badar sandan da kake sa ka daidaita sahu ka da ni da shi duka wajen cibiyata kuma na ji zafin dukan saboda haka zan rama ba ba za ce a rama ba Sahabai suka juyo suna kallon ukasha Ali bin Abi Talib yace da ma'aikin Allah a rama a kaina manzala ce a'a ba kai kai ba ni nayi Abbas yace ni manzala ce a ba kai kai ba ni ne nayi sai manzo Allah ce a dauko sandan aka dauko sandan duk hankalin ya tashi kasha zai biki manzan Allah ne ko yaya sai ya ce ah kasha ba kai bane ya ce eh ni ne ce ai kai ne ka ce duk wanda ya san cewa na masa ba daidai ba ya zo ya ɗauki fansansa tun kafin a kai wannan ranar to ni kuma yana so sai na ɗauki fansata haka ba ukasha bin mihsan sanda ya rike ta haka sai ce to ya ma'aikin Allah lokacin da aka yaki ba ni da riga zani ne kwarjalla kawai na sa ba ni da riga a jikina kai ma ka tuɗe rigan da ke jikinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire ya cire rigansa sahabbai hankalinsu ya tashi tashi zai daki manzan Allah ne ko yaya tashi ya murza sandan haka ya murza ta ta biyu ya murza ta uku kawai sai rungume manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefar da sandan sai manzon Allah ya kalle shi sai ce ya ukashi me yasa kai haka sai ce ya ma'aikin Allah irin bayanan da kake yi ne na ina fahimtar kaman ban kwana kake mana sai na ga cewa ina fatan a ce jikina ya haɗu da jikinka ƙarshen abin da zai yi a rayuwarka a ce jikina ya haɗu da jikinka sai manzo Allah ce mai wannan jiki naka wuta ba za ta kona shi ba abada kuma ukashan nan fa shine wanda manzo Allah ya mai addu'a ya shiga cikin aljanna ba tare da hisabi ba da azaba shi yana fitowa ranar tashin kiyama kawai tawowa zai yi kuna zuwa kawai mala'iku na zuwa kawai za su wuce kawai VIP wuce kawai shi ba ba wani tambaya kawai wucewa zai yi direct aljanna manzo Allah ya roƙa masa wannan amma kuma sai bar kofar a buɗe ga al'ummansa wani sahabi ya ce a sani a ciki sai ce a'a ku kashe ya riga ka sai dai me in kana so ga siffofinsu kuma ladina la yastarquna ba sa neman magani in ba su da lafiya wala yaktawuna kuma ba sa yin lalas idan ba sa yin sakiya lalas idan ba su da lafiya irin wannan da ake na wuta wala ya tafayyarun kuma ba sa canfi wa ala rabbihim tawakkalun su kuwa sun dogara ne da ubangijinsu in kana so ka shiga wannan ka rike ɗaya daga cikin siffofin nan to za ka fada daga cikin waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba kana tashi ranar tashin kiyama kowa na cikin tashin hankali kai kawai kana zuwa za ce ma wuce ki kawai ba mai tambayan ka wucewa kawai za ka kai za ka je ka shiga aljanna ne direct ba wanda zai maka abin nan kaga wannan ba karamin matsayi ba to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake ishara cewa za a tada mutum sai ce wa yaquluna su mushrikan maka suna cewa mata hadha wai yaushe ne lahira yaushe ne tashin alkiyama wannan alkawalin da kake gaya mana cewa akwai tashin kiyama yaushe ne in kuntum sadiqin in har da gaske kuke akwai wa'anda halinsu ba su yadda da lahira ba duk matan da take zuwa gidan boka ai ba ta yadda da lahira ba ba ta yadda da lahira ba za ta je gidan boka ba duk matan da take wa kishiyar ta tsafi ko ƴaƴan kishiyar ta tsafi a lalata su ba ta yadda da lahira ba ba ta yadda da lahira ba za ta yi ba wata kawai ita burinta kin zo fa gidan ne kin same ta amma wai ke ba kya so ta mori mijinta kuma ba kya so ƴaƴanta su mori babansu sai naki ƴaƴan sai a sa musu kyama wallahi akwai matar da ta samu irin wannan jarabawan ita da kanta take ce min kawarta ne take ce mata ke kina nan kira ta abin nan ni na wa mijin zuciyar kare na masa niyya da shi sai yadda ne da shi ita kuma wannan mijinta sai da ya kyale ta shekara goma sha biyu baya kallanta wannan bayar Allah sai da ta ce min malam zan kashe wannan auren sai na ce mata hajiya to ya'yan nan sai ki barwa yara ne duk manya Da ce to an ce a gudu a tsira zai iya wata hudu biyar ba ta sa ido ta gan shi ba yana wajen amaryar Yin ranar da ya tashi zuwa wurinta to zai zo yau ba asabar ba to in zai zo ranar asabar zai zo kuma ranar asabar din zai zo kamar karfe biyar na yamma ranar lahadi karfe goma na safe ya tafi ba za ta ƙara ganin shi ba sai ranar da kuma Allah ya kaɗo mata shi kuma idan ya zo gidan ana riƙe shi ana riƙe 'ya'yan kowa na ƙin kowa yana ƙin 'ya'yan su ma 'ya'yan suna ƙinsa an sa musu kiyayya an yi musu sihiru tafriq an raba su tsakanin shi da 'ya'yansa ce to malam ya ta yaya zan yi na ce ajiya ai hakuri duk wanda kika ga yayi hakuri bai ci ribarsa ba to kaɗan ne na ce hajiya za ki ce na faɗa miki wannan bayanin ina da rai ko ba ni da rai sai kin ce na gaya miki sai sun rabu uwa ka ubanka ta ce kai malam ya rike ta fa kaman kwai sai na ce za ki faɗi wannan maganar na yi tafiya na je sudan lokacin ina masters matan nan ta kira ni ta ce malam na ce eh ta ce hmm. malam wallahi da ban san ka bane sai na ce malam kana duba ya mata ɗan ƙaran duka kanta sai da ya kumbure him tana nan kwanta a asibiti kuma ya ce ya sake ta baya son ta kuma 'ya'yan ma da suka haifa ya bar mata ta tafi da su baya so sai ta ce hazihi bi tilk ba ta yi wancan asirin an raba wannan da 'ya'yanta ba ko to ita ma da ya lalace sai ya koma kanta shi illan asiri kenan idan ya lalace yana komawa wanda ya yi ta wato mata sai ka rasa me ake kallo akan al'amari na bala'in kishi irin wannan wanda da iyayen mu haka suka yi arewa ba amma yanzu wato an ribaci zukatanmu da mace ita ba abinda take so sai ta kaɗa kishiyarta sai ta wulakanta ta a gidan miji ta rasa wato ita kawai burin kenan akwai matar da sai aka yi mata asiri mijinta ta in ya shigo buri take gani yana shigowa aka ce wai ai iska ce kuma auren dangi kun ji bala'in auren dangi da babanta da baban shi wasu ɗaya ubansu ɗaya oh yana shigowa aka tambaye ta wannan ba sai da ce biri <laughs> aka ce wato ya iska ce wato ba ta da kunya kaza kaza kuma wallahi birin take gani karshen ta da suka zo aka kira ni muna tattaunawa da su kan matsalar muna cikin maganar sai ga mijin ya shigo daki sai na ce waye wannan sai ta haka duri shi kuma wancan nan yana kallanta ya kai nan kamar zai kai duka babanta ke na sai na ce a'a na ce wannan fa sai ta ce babanta wannan fa kaza wannan kaza fa kowa ta faɗi sunansa amma wannan ta ce buri ta ce mijinta ne ta ce wallahi ba shi ba ne buri ne sai na ce to duk duniya ku ne kuke ganinsa da sunansa amma ita biri kuke gani saboda saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim irfa fa'ida aka yi mata saboda ka birin take gani yana matsawa fa kusa da ita sai ta fasa ihu ana ririke ta sai na ce ku alhakinta biri take gani kawai ba dan komai ba wai ta shigo gida da a wannan fa duk abin da mata suke yi kenan kuma wai kina so ki ta yi aure ta zauna lafiya a gidan mijinta amma ke ba kya so yar wata ta zauna lafiya a gidan miji ka iya rufin da kai kowa ai da mu'amala sa zai zauna da mijinsa in kin iya mu'amala kyakkyawa kenan shi dama a namiji ko abin da yake so kamar ne a lallaka shi kamar yaro jariri kin gama da shi kina mai wannan kin gama da shi sai yadda kika yi da shi ke ba ki ba sannan wata ta zo tana yi sannan kuma ke zo kina abin nan kamar wata mata da ta zo tana mun magana wallahi na daɗe abin yana bani mamaki ta kalle ta ce ai ba ta da lada ko malam sai na yi shiru yadda kika san za ta zungure min hanci ai ba ta da lada ko malam sai na yi shiru ina kallon ta to ni ban san me take nufi ba sai ta kara ai ba ta da lada ko malam sai na ce wace ce ba ta da lada malam kishiya ta mana sai na ce ah, me ya faru ta ce malam ni ne mai gidanmu ya aure ni mukishiya ta fata kyautatawa mai gidana sai ni kuma da na zo ina ta mai wa'ansu abubuwa da yawa shi kenan duk abin da na yi sai ta koma tana koyi da ni ai ba ta da lada ko sai na ce a ah, shi ma godewa Allah ta yi koyi da ke aikin canza ta kenan sai na tsaya ina mamaki sai ta ce malam wanke motar mai gidana nake nake kina ne sai ta ce wallahi ina wanke mai gida na mota sai na ce la'ira ilaha illallah wato mata kenan competition ya samu sai ta ce kishiyarta ita ma sai ta koma tana wanke wato motar mai gidan sai na ce to aiki gode wa Allah kin kawo canji a gidan mai gidanki abinda da ba ta yi kika koya mata aike ce kike da ladan ita abin da take so a ce wai kishiyarta ba uwar gidanta ba ta da wannan ladan aikin da take yi kina ba zai yiwu ba to kin ga irin kishin da ake so kenan ko ta canza ta ina fata an gane to wannan shine abin da ya kamata a ce an yi akan ayyuka na alkhairi kamar matar da ta ce ta zo tana dunguro bakinta wai mijinta ya san kan ya zo ya mata kishiya sai na ce me ya faru bai da ya tashi malam wai abin takaici ma ya rasa wanda zai aro min wai sai baka iya <laughs> sai na ce to ta jika mata aiki kenan wai kishiyarta da aka zo kuma musulma ce fa musulma ce amma wai a rasa wanda za a aure mata sai baka tafiya haka take na ce to me ya faru ta ce shegiyar malam wai da ta zo gidana sai ta zo da ɗan kiwi ɗinta wato in mai na cire takalmi sai ta ɗauka ta polish ni ba ta naji na siyo polish ina malam ta ce malam wai mai gidana wai mai gidana idan ya dawo daga aiki sai ta zo da gudu ta rungume shi ta cire mai na kai ta aikar wanci ne malam ta <laughs> ce me ya zafi aka ce kaga ita kwata-kwata ba ta yi sai na ce mata a'a ba haka bane ku ce malam shekiyar kawai wai kawai sai ta zo sai ta sa gajeren wando na ce gidanku ta ce ta gani sai mai gidana sai ita ta ce ai ba komai ta da gidanku ne ta ce wannan ai na iskanci ne ai ya zai ta dinga sa gajeren wando a gidana sai na ce ke ma ki koya ta ce malam abin da kai ci wai ta hana mai gidana a dinga kai kayansa wanki sai mata nan ta sa a injin a wanke sai ta goge ni kuma malam ban iya wanki ban iya guga ba sai da naje ne course din wata uku aka koya min guga ta ce malam ta ce alhamdulillah duk abin da take yi ni ma ina yi amma malam abin da ta yi da ya kona min rai malam sai na ce mai kai su ce shegiyar kawai sai na ga ta ɗauko uh, bokiti da omo da abin nan tana wanke mota ta ce malam ina kallon ta nace dan ubanki komai kika yi zan iya amma ba zan iya wannan ba Da abin da aka yi za ta yi ita amma ba za ta iya yin wannan ba to kun ga wannan kishi ne mai kyau aiko ba je gidan boka ba a je gidan boka ba wannan yayi sauki akan mutum wata za ta je gidan boka a ce a lalata mijin sai abin da aka yi to kin ga kuskuren da mata suke yi a wannan babin kenan Allah ya samu dace to shi yasa ita mace dama mafi galibi wani lokaci za ta gyara wa'ansu abubuwa sai dalili ya faru kuna zo na lafiya lau miji ya ce ai kaza sai a dunguro baki wannan ai takura ne kaza kaza da zaran ta ji an ce fa yana shinshin na can wurin sai ka ji ta ce sai ka ji tana cewa in ya zo in da yana faɗa tana dunguro baki sai ta ce a'a me zafi sai hakuri mana a lokacin ne ta dawo ƙasa saboda ta ji za a kawo wata a nan ne duk matan da suke anguwansu za ka ji tana tambaya to menene maza suka fi so kaza da Allah dan tantan nan mata suke yi kaza duk za ta je ta koya a lokacin ne za ta san adjustment amma a da can ba ta koyi adjustment ba sai yanzu da ta ji za a kawo wata inda yana faɗa abin nan ita ma tana mai da martani yanzu in ya fara faɗa yanzu haka idan wancan ta shigo haka fara faɗa kowa ya san muna faɗa amma kuma da ba haka ake yi ba yanzu ana lallaba shi shi yasa ita mace mafi galibi challenges kan sa ta canza wa'ansu abubuwa idan Allah ya kaddara miki irin wannan sai ki gode wa Allah ba ma tsafi kuka je kuna yi ba ba macen da take son kishiya a duniya babu ita sai dai idan Allah ya kawo miki ki yi hakuri ki yi kaddara kuma ki maida da al'amarin ki zuwa ga Allah amma dabi'a ce in haka Allah ya yi ce. amma ne kada ya zama na hauka mana ya zama na cewa za a je gidan bokaye a lalata rayuwarsa a lalata rayuwar 'ya'yansa kada su amfani iyayensu kin fa shigo gidan ne kin da ita kuma ki ce a lalata karatun 'ya'yan da kwakwalensu kada su yi karatu da yawa ana yin irin wannan saboda abin duniya Allah shirya da mu shi sa Allah madaukaki yake cewa kul innamal ilmu inda Allah ka gaya musu ilimin ranar tashin alkiyama yana wurin Allah wa innama ana nazirun mubin ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne bayyananne yas'aluka nasu an sa'a mutane na tambayan ka dangane da ranar tashin kiyama kul innama ilmuha inda Allah gaya musu cewa ilimin tashin alkiyama yana wurin Allah ba wanda ya santa sai Allah shi yasa da mala'ika jibril yanzu yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tashin alkiyama sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il da wanda ke tambayan da wanda ake tambaya ba wanda ya fi kowa sani ma'ana ni da kai ba wanda ya san yaushe ne Allah zai tsaye da kiyama sai ce to labarin alamomin tashin kiyama kuma gashi nan alamomin shine zaka ga mutanen da ƙauyawa ne za su zo doron ƙasa wanda da suna tafiya ba takalmi za su shigo cikin birni su manya-manyan gidaje suna ginawa kuma me za ka game mace tana haifar uwar gijiyarta wannan housemate ce za ta zo gidan ta zo ta yi ta hidima wata rana kuma me mai gida ya kyallaro ta ya aure ta. haka ne ana yi ko ba yi ya kyalla mata kuma ya aure ta ya kina kina wacce zo nan yanzu kuma sai dai me sai dai a koma ana me kishiyata shi ke nan ita alaman tashin kiyama ne sannan kuma adadin mata yana ɗara adadin maza yawa sannan kuma ana kashe-kashe a doron ƙasa rayukan musulmai jinin mumini ba yi da kima a doron ƙasa sa'annan kuma shugabanni Allah zai wato zai addaba al'umma da shugabanni masu zaluntar su ba sa ba su haƙoƙin duka wannan yana daga cikin alama ta tashin alkiyama to duk lokacin da kuka ga irin wannan ku sani cewa kiyama tana gab da zuwa to sai ku fara gyara alaƙar ku da ubangiji sai ku fara gyara alaƙar ku da ubangiji me yasa musamman a ɓangaren mata ba a arewa da wuya ka ji an ce wai ga yarinya ta kai shekara talatin ba ba ta aure ba kai da an ce ma ashirin sai a ce ashirin ta sallah me kika tsaya jira har yarinyar ki ta kai shekara ashirin ba ta aure ba ko yanzu ba magana ashirin ake ba ba magana talatin ake ba ba magana arba'in ake ba ba ma magana hamsin ake ba duk mana da irinsu da hasbattu ba ta aure ba duk me alama ce ta tashin kiyama yake nunawa Allah mana Sudan na shiga wani shago na raka wani bawan Allah za mu sai kaya sai muka ga wata sai muke magana da ita muka siya abu sai nake tambayin ta ke me kika karanta sai ta ce mun ta karanta agriculture ta ce ta karanta zira'a sai na ce ah, kuma a buci irin wannan kike aiki sai ta ce ai bata samu wani aiki wannan aiki kike manage da shi sai na ce mata to ah, a ce me yasa ba za ki aure ba shekarun ki nawa sai ta ce min 24 sai na ce to me yasa ba za ki aure ba sai ta ce ita tunda take namiji bai taba cewa yana son ta ba na kalle ta na kalle ta na ce ikon Allah a gaba larabiya sai na ce mata ina wasa sai na ce to ke ni yanzu da na ce ina so ba ta ce ala tsul da gudu na ce ikon Allah to wani ne da ya ji mun yi haka sai ya ɗauko kujera sai zauna a tsakiyar mu sai haka wato yana kishi ƴan ƙasarsa kada a zo a ɗauki kada ce a'a ni bai ma yi zafi ba wasa nake sai na ƙara gaba na wuce ina mamaki sai nake cewa yanzu larabawa gashi kaza ina zaune wata yarinya ta zo tana ce min kaza kaza kaza kaza ga halin da take ciki sai nake cewa to shekarun ki nawa sai ta ce min shekaran ta biyar, sai na ce shekara ashirin da biyar ɗaya ta ce nan a biyu ta gama sai ta ce min sai na ce amma yarinya ce ke da saura ta ce he malam a gidanmu akwai mai talatin akwai mai da biyar akwai mai arba'in i don't want to get to that bridge before i should know how to cross it i want to cross it now sai na kalle ta sai ta ce ita wallahi tunda take namiji bai ta cewa yana son ta ba malam ko ina da aljanu ne sai na yi shuru na kalle ta a ce ikon Allah a wannan shekarun ta ce so eh wani ya taba kiran jama'a waya ba ta san shi ba kuma bayan wannan bai ƙara kiranta ba to kun ga arewa fa kenan irin wannan abin ke faruwa me yasa saboda lokaci ne ya canza kullum idan ana fitintunu za ku ga mazan ake kashewa in rigingimu ya faru mazan ake kashewa in faɗa ne in bama bamai ne in wasu abubuwa ne duka za ku ga mazan ne ake kashewa ko suke mutuwa matan kuma suna nan zaune a gida to duk wa'annan da suka tafi wa zai zo ya auri sauran wasu sun mutu sun bar matansu haka ne wasu kuma sun mutu samari ne ba su kai ga yin aure ba to wannan yana daga cikin abin da ya sa adadin mata suka yi yawa to sai dai wani lokaci matan kuma su ma ba sa yi wa kansu kiyamun layi wannan fa da ta ce haka sai na ce mata to in na samu candidate zan iya baki sai ta ce eh malam ba komai sai na samu wani bawan Allah a architecture ne sai ya zo ya ce min gashi gashi gashi yana son mace sai na ce to an haɗa ka da wannan na haɗa su na ce ta maka ya ce ta yi ke ma na tambaye ta ya miki ta ce ya mata sai ta ce amma za su yi family meeting da babarta da suka shiga family meeting wai sai babar ta ce mata ta yi haƙuri yana da mata ita tana neman single husband shi ne sai ya min magana ya ce fa wacce fa ta ce mai za ka za? mamanta ta ce ta yi haƙuri tun da yana da mata da ta je ta shiga cikin kishiyoyi su wahalar da ita kaza kaza kaza kaza sai na ce shari ta bata shirya ba ne kun ga anan mutum bai tausaya wa kansa ba to ta ina wani lokaci matan su ma suna tsayawa duba wasu ababen da bai dace ba Ba yarinya da ta ce tana da masters ne wani bawan Allah ne na san matsalarsa matarsa tana mai tsaface-tsaface da sauransu daga ƙarshe ke ya kama ta mamanta ne ma ke zuwa gidan bokan yake zuwa mata da abu sai ce mu malam gaskiya ba zan iya zama da mushirikan mace ba na rabu da ita motar da ya mata yace ya bar mata yara ya ce to amma shi yana son macen da shekarun ta ya dan ja ko bazawara saboda ta kula mai da yaya sai ce kuma amma baya son mace mai aiki yana son wanda za ta kula mai da yaya kenan wannan wai sai na ce to zan haɗa ka da wannan abin da ka san sharaɗin ka ne ka gaya mata ke kuma kake ce dan malam ne ya haɗa ku abin da kika ga bai miki ba ki amsa kaje wajen baban baban ya bada izini aka zo shine sai ce shi baya son mace mai aiki sai ta ce ita fa tana aiki sai ce wani aiki kike yi sai ta ce tana karantarwa nan ake biyan ki ta ce dubu talatin sai ce gaskiya a tsarin su baya son mace mai aiki amma tun da kina karantarwa zai iya haƙura ya baki kina karantarwa saboda ko ba komai za ki samu ladan karantarwa sai ta ce mai a'a ita fa tana nan tana neman wani aiki saboda ta yi karatu tana da masters kuma tana neman wani aiki a wani wuri in ta samu wannan aikin za ta bar karantarwa za ta ki inda ta ambata a nan kuma yake aiki amma ni ban gaya mata ba kuma na ce kada ya nuna mata yana aiki a wurin tana so ta samu kaya shi ne sai ya ce a'a shi ke ba za ta tafi ta akan wannan karantarwan ba shi fa sai dai hakura sai ta ce sai dai hakura kenan kuma ya haƙura yanzu ma yana nan matar shi mata haihu tana nan kuma har yanzu wani baka nun ƙwarya ba wan ba wan ba wannan aikin kuma gashi nan ba mijin to yana daga cikin kuskuren da wani lokaci mata suke yi sai ke ga lokaci yana ƙara ja musu a rayuwa duk wanda kika ga yau yana da kuɗi ai ba da kuɗin aka haife shi ba a hankali ne ko al'amari yake tafiya a'a sun fi son ready made shi za ga yuke kasu a kwana Allah ya sa mu dace saboda yanayin lokaci za mu takaita akan wannan gobe insha Allah sai mu daura daga muka kwana idan akwai tambayoyi sai mu amsa in babu za mu takaita anan insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi akan aya ta 27 in Allah ya ba mu aran numfashi gobe kuma akwai tambayoyi za mu fi so a rubuta shi a kawo mana sai mu karanta amma in babu na'am wa alaikum salam na'am ke eh. shi sallan tarawihi sallan yin a cikin masallaci shine lada amma ita ya mace tana da exceptional shine ita ga baki ɗayanta komai nata na ibada yin shi a cikin ɗakinta ya fi mata lada ina fata an gane sai dai tarawihi sunnan da ya tabbata yinsa a cikin masallaci saboda a masallaci manzo Allah ya raya shi ina fata an gane to ga maza kenan mata kuma idan kika ga cewa kina da raunin da ba za ki iya yin sallah na tarawihi a gidanki yadda ya dace ba to ki zo masallacin ki to zai kasance miki supplement maimakon ki zauna kuma ki rasa abin nan na fata an gane tunda wata ba kowa ce mace za ta iya tsayawa ta dade a tsaye ba idan ita kaɗai ne amma in wani ne ya tsaya a tsaye ana sallah za ta iya jurewa amma ita karankanta ba za ta iya ba ina in dan wannan ne kika zo babu laifi amma in za a zo ba a tantira ado ba a sa turare ba a sa jagira da jambaki da sauransu ba a yi kawai ordinarily za ta zo da hijabin ta complete ta zo ta yi sallah na zuwa masallaci ta nemi yadda Allah bai eh, Allah ta mu dace na'am na gani shi kenan ko to fa subhanaka allahumma wa bihamdika a an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk